والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واتقنا بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran mazo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ɗaya ga watan uku shekara ta 2026 ba miladiyar annabi isa a wannan na mu mai albarka inda muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko da take tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biyar da mun ne karshen aya ta hamsin da uku yau kuma Allah yadda za mu tashi farkon aya ta hamsin da hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul zumari faɗin Allah ta'ala wa anibu ila rabbikum kafin haka wannan majalisi yana ƙara tunatar da kanmu da raguwar al'ummar musulmi akan lallai-lallai lokaci ne mai albarka na wata Ramadan da ya kamata al'ummar musulmi su dage da addu'o'i a cikinsa, musamman idan muka yi la'akari da halin da duniyar musulunci take ciki a kowane mataki. Duk inda musulunci yake yanzu an sako shi a gafafar, so ake sai an bayansa ko dai a kakkarya dokokinsa da ɗan abin da ya rage wa al'ummar musulmi wanda bai taka kara ya karya ba wanda da shi suke alfahari su musulmai ko kuma a mayaƙe su ta ƙasun tsiya a raba su da rayukansu a raba su da garuruwan zamansu a ɗaiɗaita al'ummarsu a karya tattalin arzikinsu wannan in muka ɗauka a mataki na duniya haka al'amarin yake faruwa haka ko a matakin wannan ƙasa tamu mai albarka najeriya za mu ga irin matsanancin hali da kuma matsin lamba da addinin musulunci yake fuskanta daga turawan yamma ana nan ana ta tattaunawa a majalisar dokokin amerika wadda ake so a samar da matsaya ta zalunci ga al'ummar musulmin najeriya da hujjar cewa wai an hana kiristoci 'yancin gudanar da addini kuma ana musu kisa na ba gaira ba dalili wanda kuma wannan ƙarya ce da zalunci halin da ake ciki na rashin tsaro a Najeriya kowa ya san cewa ya fi kamari a bangaren arewacin Najeriya wanda kuma arewacin Najeriya kusan kace kashi 90 cikin 100 musulmai ne ita kanta Najeriya lissafi na gaskiya na adalci ya nuna cewa kashi 75 cikin 100 na al'ummar Najeriya duka musulmai ne waɗanda ba musulmai ba su ne kashi ashirin da biyar cikin ɗari to amma aka ɗauki wannan magana ta zalunci da su haɗin gwiwar wasu ta gari da ake zaune da su a cikin ƙasa kuma abin ta takaici za ka ga su fita ma da riƙe da madafin iko cikin waɗanda suka fi kowa ɗaukan nauyin wannan zalunci ga al'ummar musulmi akwai shugaban hukumar inec na yanzu na Najeriya yana daga cikin mutanen da suka yi ta rubuce-rubuce kan wannan ko wannan shi aka kakaba mana muna ji muna gani wai shi zai jagoranci zaɓe ya kake tunanin zai wa al'ummar musulmi adalci ba zai taɓa musu adalci ba to ɗaya kenan abu na biyu daga cikin irin abubuwan da suke so a yi shi ne sai an soke tsarin kotuna da ake ce musu shari'a court waɗanda a ƙasar ta karatun karya ba ko ba wani waje suka je ba daga court 1 ne sai court 2 shari'a court sai offer shari'a court su kaɗai ake da su a jahohin da yake da rinjayen musulmi ba wai duka ƙasar bacci take amfani da irin waɗannan kotuna haka dukkanin wasu hukumomi da ake gani suna ba da gudunmawa wajen gyara tarbiyya da takaita ayyuka na barna a cikin al'umma su ma wannan ana so sai an soke su kamar hukumar hisba da aka kakkafa a jihohi kamar hukumar zakka da hubusi da aka kakkafa a jihohi kamar commission commission na shari'a da aka kafa a jihohi duk waɗannan ana ta matsin lamba cewa sai an soke su waɗannan ka kalli ayyukan waɗannan hukumomin ba waɗanda suke iya yanke haddi a cikinsu ko kun taɓa ganin inda hisba sai yanke haddin bulala ɗari ga saurayin da ya zina ba ta iya wannan balle a ce ta cire hannun ɓarawo balle a ce wani ya yi kisa ta kashe shi a kawai abin da ake al'islafu mai nan da. an samu matsala tsakanin miji da mata hizba sai ta shiga sai musu wa'azi sai yi musu gargaɗi ta nuna musu abin da Allah ya so ta musu sun an samu matsala ta rikicin gado tsakanin 'yan uwa hizba sai ta shiga sai musu wa'azi sai musu sulhu an samu rigima ta zamantakewa tsakanin makoci da makoci da kira su a yi musu nasiha a yi musu sulhu an samu wasu fitinannu da suke lalata tarbiyyar 'ya'yan al'ummar musulmi maza ko mata sai a je a tattaro su sai a yi musu wa'azi ba za su taɓa ganin wani ɗan hizba da bulala yana zana wani ba ƙarƙari nasiha suke yi suna musu wa'azi suna nuna musu abin da yake ba daidai ba ana mai da su zuwa ga yin sallah wanda ita ce tanha anil fahsha'i wal munkar wannan ba shine gayan abinda ayyukan waɗannan hukumomin suke kuma shine kadai dan abin da ya rage mana kuma a hakan ba ana kokarin yi din da yan cikin mu ake ta kokarin lalatawa zaka samu wani fitinanni an kama shi ko wata fitinanniya an kama ta an mata nasiha an mata irin wannan hukuncin sai ka ga wasu sun shiga da sunan siyasa sun mara masa baya ko an mara masa baya an ma ɗauke shi daga gari a cikin waɗannan abubuwan ana cikin su. ana ganin su iri-iri to dan wannan ruhin da ya rage to shi ma so ake yi yanzu sai an kawo ƙarshen sa to haka idan ka ɗauka a mataki na duniya yau kwana biyu kenan kowa ya ga abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya kada ka ɗauka cewa rigimar da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Amerika da Iran ai Iran wata ƙasa ce da take da bambancin aƙida da ita ko kai murna dan wani abu ya samu Iran ita Isra'ila da Amerika ba ruwanta da shi'anci ba ruwanta da sunnanci ba ruwanta da ɗariƙanci ma dama sunan identity ɗinka musulmi to kai kai ne makiyinta kuma sannan ba wai Iran ɗin ba ce target a'a ƙasashen da suke kewaye da ita waɗanda su ne ruhin addinin musulunci su ne target duk an kakkarya lawan waɗannan ƙasashe an mai da sarakunansu waɗanda suke kan mulkin farauta, an mai da shugabanninsu waɗanda suke tsarin mulki na shugabanci sun zamanto karnukan farauta sun zamanto 'yan baran ganda a haka ma dama 'yan abu yarima a sha kiɗa ne to wannan bin yarima a sha kiɗan shi ma so ake a kawo sa kuma abin da zai tsorata ka ya baka takaici shine ita fa al'ummar nan ba bata shirya ba ba ta da kowane irin tanadi alqur'ani ya ce wa iddu lahum masqatun min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa to duk wannan kowa din da aka ce wa iddu lahum ba wata kasa da take da wani shiri gamsashe a ƙasa wanda za ta iya kare kanta da kanta ma balle wai a ce ta fito a yi gaba da gaba da ita babu ita shekara uku bayan da suka wuce lokacin da hamar ta kai hari kasar isra'ila a nan wajen na faɗa ko dai a majalisun tafsiri ko kuma a majalisun karatun wata-wata da ake na addu'a na ce inda tashin hankalin yake ne, shin waɗanda suka yi wannan aikin sun shirya amsa ba su shirya ba sun je sun kikkimo aikin da ba su shirya masa ba ba kuma da abin da za su iya kare shi kuma ka kalli cikin shekara uku ɗin nan yadda isra'ila ta yi barna ta kashe dabban mutane da ƙananan yara wasu ma suna tsumman goyo yanzu aka haife su ba su tsira ba ta rushe gine-ginen ba ta ƙara bautar da su sai ka ga wata natija ake so a cimma a wannan ko da ba ku da shiri a ƙasa kuma ku kuke neman rigima to ga ba wata natija da ake so a cimma Iran ƙasa ce wacce ta daɗe tana kuri tana cika baki tana ƙoratar da ƙasashen yamma akan cewar ita fa ta shirya duk wanda ya ce mata kule za ta ce masa can kullum magana ta shine za ta shafa isra'ila za ta shafa amerika to amma in za mu gaya kan mu gaskiya hakikanin gaskiya ba ta ɗau hanya ba ba ta shirya ba ta da wani shiri a ƙasa nan yi waɗannan ayyukan tun tana tsorata su suna ganin kamar da gaske take daga 1979 shekara kusan 47 ko da shida baya da suka wuce har daga baya suka zo duniya tana ƙara faɗaɗa ana samun technology suka fara fahimta cewa ƙarfin tafa bai kai yadda take zuga kanta ba surutunta ya fi ayyukanta yawa kai har aka zo matsayin an tattakale ta cikin irin abubuwan da za a iya ganin mummunan martanin ta tana da ƙarfi ko ba ga wannan martanin ba a kan idanmu aka je ƙasar qatar shugabannin hamas suna mitin a hotel aka kashe su gaba ɗaya ba wani martani da aka yi a kan idanmu aka shiga har ƙasar iran ɗin aka kashe shugaban kwamandan sojojin yakinta Suleiman Alƙasimi ba abin da ba wani reaction da aka kawai sai Allah ya sa wuce wajen akan idan ma aka kashe Hassan na goran addinin kasar Ali Al-Khamnai an kashe tsohon shugaban kasar Najad irin waɗannan prominent person mutum tsokano fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tatamannaw liqa al-awdu kada ku rinka fatan haduwa da abokanan gaba duk karfin ku kuwa duk nasarar da kuke da ita duk yadda Allah yake goya muku baya amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu al'adu.' al kada ku ringa fatan haduwa da abokan gaba wasallallahu salamata wal afiya ko da yaushe ku ringa roƙon Allah lafiya da zaman lafiya to wannan kusan shine abin da ya rage wa al'ummar musulmi a duk inda suke a faɗin duniya duk inda suke a faɗin duniya domin waɗancan tanadin da suka yi ba wata ƙasa da take da shi ko irin su ƙasashen saudiya da irin ƙasashen qatar da irin ƙasashen oman da irin ƙasashen ne zuwa gare ka ya allah an talkawiyu allah kai ne mai ƙarfi allah kai mana su allah ka rusa kai da kaidinsu allahumma dabbir kaidahum اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل تدبيرهم آه تدميرهم في تدبيرهم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 استكبرت وكنت من الكافرين waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi a dunkule za ka iya kiransu da suna yanke hanzari Allah ta'ala ya saukar da su yana yanke wa al'umma hanzari a kan gafa hanyar da idan suka bi za su rabauta in kuma ba su bi ta ba za su yi nadama za su ci ziyasa kuma za su zo su faɗi wasu maganganu waɗanda ba makawa sai sun faɗe su Allah ta'ala ce wa anibu ila rabbikum kuma ku koma zuwa ga ubangijinku abinda ake nufi da al'ina al'inaba shine komawa izuwa ga Allah ta hanyar tuba da kyautata aiki duk wanda ya san yana da wata matsala tsakaninsa da ubangiji mai girma ɗaukaka da yake aikatawa wani aiki wanda yake ba daidai ba to tun kafin lokaci ya kure masa ga Allah yana shela yana kiransa da cewa ya watsar da wannan mummunar ɗabi'ar ya koma zuwa ga Allah ya koma ya bi umarnin Allah ya kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala gwargwadon iyawarsa wa aslimu lahu sannan kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah wanda yake ganin da akwai wasu abubuwa da yake iya dafawa ko akwai wasu abubuwa da suke iya masa kwarjini ko akwai wasu abubuwa da yake ganin ya yi riko da su ko bai ba Allah ba waɗannan abubuwan za su cece shi to Allah fa ajiya ya gaya masa ayoyin da makaranta ajiya kullillahi shafa'atu jami'a ah. gaba ɗaya ceto na Allah ne dan haka wa aslimu lahu ku miƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar duk abin da aka ce muku Allah ya yi umarni da shi to ku ji ku bi duk abin da aka ce muku Allah ya hana to ku ji ku guje shi Allah ta'ala ce min qabli an kumul azab tun fa kafin lokaci ya kure muku azaba ta zo muku summa la tunfarun sannan idan wannan azabar ta zo muku to ba ku wanda zai iya taimakon ku wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum ku kusance kuna biyayya ga mafi kyawun abin nan da aka saukar muku menene mafi kyawun abin da aka saukar zuwa gare ku shine littafin alqur'ani mana ku je ku koyi karatun alkur'ani ku yi ƙoƙari ku san ma'anonin alkur'ani ku ɗauki koyarwar da ke cikin alkur'ani ku sanya ta a cikin ɗabi'unku da halayyar ya zamanto alkur'ani ya zama muku shine role model abin da kuke kwaikwaya cikin rayuwarku shine ma'anar wata bi'o ma'asana ma'unzila ilaikum ku bi duk abin da ya zo a cikin mafi kyawun littafin nan da aka saukar muku min rabbikum daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka dan ma Allah ya ce har yanzu lokaci bai kore muku ba ku yi hakan din qabli ay ya'tiyakum al'azabu baktatan tun kafin azaba ta zo muku ba bisa ga tsammanin ku ba alhalin buku shirya mata ba wa antum la tash'urun alhalin buku san za ta zo muku ba mana wannan yanke hanzar ne Allah ta'ala yake wa bayinsa cewa kafin azaba ta zo masa azaban nan ana nufin kamar da wasu zancin malamai suka ce ana nufin mutuwa domin ita mutuwa ita ce mafarin azabar kafiri a yinin da kiyama ita ce kuma mafarin wahalar mai saban Allah a yinin da kiyama sai ita kuma mutuwa in ta tashi zuwa ba ta shawara ba ta tattaunawa ba kuma ta ba da hanzari tana zuwa ne katsam sai bai kaji ji kwacan an kwantsa mata ka shirya bai shirya ba haka za ta zo ta ɗauki ɗan adam ta tafi da shi shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce wa antum la tash'urun za za ta zo ne a lokacin da buku taba sani ba a lokacin da buku taba tsammani ba to idan ku mutuwa ta zo ta sada ku da azaba a lokacin ne za ka ji mutum yana wato ainihin nadama yana kaico yana da na sani wanda ba wuce ce da na sani ke ya a baya take ba ta da wani amfani shine Allah ta'ala a nan yake nuna girman ƙudurarsa da ƙarfin sa da ilimin sa abu ne bai faru ya ce zai faru kuma babu makamasi ya faru da hatta lafazin da za a yi amfani da shi gashi Allah ta'ala ya haƙaito shi a halin bai faru ba amma Allah gashi yana gaya maka in baka kiyaye ba akwai ranar lokaci a matsayin ka na matashi kake da ranar lokacin yin shirme kake da ranar lokacin zuwa ka zauna kai ta hira kake da ranar lokaci wanda za ta baka dama ka lalata su cikin wasanni ko ka lalata ka cikin saban Allah to akwai ranar da sai ka yi nadamar wannan lokacin sai ka ji zaman hira da kai a majalisa na awa ɗaya ina ma ka rage ko da minti goma ce a cikin wannan awa ɗan ka ambaci Allah wallahi sai ka yi wannan nadamar da ka ya kwa lokaci ya fi komai muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam domin shi ne asarar da in ta tafi ba a mai gurbinsa duk abin da ka rasa za ka iya mai gurbinsa duk abin da ka sani a duniya yana da badil ma'ana yana da kwatankwacinsa tare da shi in ƴaƴa ne yau ka rasa ɗa gobe sai Allah ya baka wani in mata ce yau ka rasa mata gobe sai Allah ya baka wata in dan uwa ne ka rasa gobe wani tara sai baka wani dan uwa ko ya turo wani ba ma dan dangin ku ba ya ji danka ya share maka hawaye ya kaunace ka fiye da dan da dan ya kaunace ka in iyaye ne ka rasa iyaye da kaji mai uba yana wa ɗansa faɗa sai ka kasa kunne sai ka amfana da abin da yake faɗa amma lokacin ka fa in dai ya wuce ya wuce har abada in dukiya ce yau in ka rasa ta wannan ba shi yake nuna rayuwa ta kare ba nawa suka rasa sai da suka je kasa kuma Allah ya tallafo su suka tashi wannan an ya fi dubu to amma lokaci fa wa ka taba ganin ya rasa awa daya kuma ta dawo masa a rayuwarsa wa ka taba ganin jiyan sa ta maimaitan masa a yau to jiyan nan da ta wuce fa ta wuce har abada kenan duk abin da ka amfana da shi shine kadai rabon ka da amfani duk abin da kai sakaci a cikin sa to shine fa babbar asarar da kai saboda haka lokaci ya fi komai muhimmanci a ka ji ba kuma ka lokaci ba a shirye ka ba ka taba ganin inda kuɗi ya zo ya kwankwasa wa ɗan adam kofa ya same shi inda yake me yasa da ka san muhimmancin kuɗi kake tashi kake neman kuɗi ita shiryar me sai maka da ba za ka tashi ka neme ta ba ina fata mun gano wannan shi yasa za mu ga a gaba Allah ya kyau wa a gaba Allah ta'ala sai ya ba wa ɗan adam amsa akan wannan nadama da yake ya ce bala ba haka al'amarin yake ba duk waɗancan abubuwan da ka faɗa ba hujja bane ba dalili bane saboda me kadja atka ayati Allah ta'ala ya ce hakika ayoyi na sun zo maka ma'ana Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani ya bayyana hujjoji ya hora malamai waɗanda ya tsare musu sanin alkur'ani sun karantar sun yi azantar sun ja hankali amma faka ko dai ya mutum ya karyata da ayoyi bilisanil hal ma'ana yanayinsa ya nuna ya karyata da ayoyi tunda bai zo ya ji su ba ma balle ya san me suke nufi ya imani da su ya aiki da su kaga yayi rukon wasarairai da su saboda haka wannan karyatawa ne ko kuma yi wa Allah karya a nan ya haɗar da irin yadda suke wa Allah jalla wa ala karya na sanya masa kishiyoyi a cikin ababen bauta su kirkiri gumaka su ce ai waɗannan na Allah ne Allah ya ce a bauta mushi tare da su kaga wannan yi wa Allah ƙarya ne ko kuma su sanya wa Allah kishiyoyi a cikin halittarsa ta mala'iku kamar yadda wannan ɗaya ne daga cikin aƙidun wato mushrikan larabawa waɗanda suke cewa ai mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma dukkaninsu mata haifiyarka abin bauta ba Allah ba sai da suka sa Allah yi wa annabi isa wannan tafiye ɗin to kaga wannan duk to shine Allah ta'ala yake cewa wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala Allah ayunun gobe alqiyama zaka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya fi da da'awahum lahu sharikan wa walada yanda suka ringa da'awar wai yana da abokin tarayya a cikin bauta da mulki wa waladan kuma yana da ƴaƴaye wujuhuhum muswadda Allah ta'ala yake za su tashi fusatansu baƙaƙirin to ana tashi a kiyama kaga mutum fuskar sa baƙaƙirin to alama a jahannama babu makomar masu girman kai ne Allah bai tanadi kurkukun da zai azabtar da masu girman kai bane amsa lallai Allah ta'ala ya tanadi kurkukun da zai azabtar da waɗanda suka yi girman kai amma ba su ji ba balle su imani ko kuma sun ji sun ƙaryata Allah ta'ala a gaba yace wa yunajjillahu allazina taqaw bi mafafatihim Allah ta'ala zai kubutar da waɗanda suka kiyaye dokokinsa a duniya bi mafafatihim ma'ana da abin da ya musu alkawari na tsira da dacewa shine aljanna la yamassuhum so babu wani abu mun khasirun قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله جل وعلا يتي الله خالق كل شيء Allah ta'ala shi ne wanda ya halarci komai da kowa, duk wani abu da ku gani a ban ƙasa ko a sama halittar Allah ce, wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah yana tafiya ne ƙarƙashin ƙaddararwa Allah da gudanarwarsa da ganin damarsa. shi yasa ba wani wanda yake da mallakar kansa Allah shine wakilin kowa shi yake kula da kowa shi yake arzikta kowa duk wanda ya ga bai arzikta, ba Allah ya ga dama ya bar shi haka ko ba wani ofis din kare haƙƙin dan adam ko kuma wata hukumar karɓar korafe korafe la ya'lamuha illa huwa haka wasu daga cikin malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi da maqalidus samawati wal ard shine khaza'inus samawati wal ard wato dukkanin taskokin arzikin sama da ƙasa mallakar Allah ne wa inda hu khaza'inus samawati wal ard wato Allah shine wanda zalika huwa al-qudran al-mubin ku saurara wannan ita ce asara mabayyaniya Allah ta'ala ta kare a gaba ubangiji ta ala ce kulka gaya musu ya ma'aikin Allah afa ghayra Allah ta'amuruni a'budu yanzu wani Allah ko kuke umarni na in bauta wa ayyuhal jahilun ya ku waye? nan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ne lokacin da wasu daga cikin ƙurai shawa suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi da siga ta lallabawa da tattaunawa da yaudara fa ghayra Allah a a'budu yanzu wani Allah kuke umarta ta liƙin bautawa ayyuhal jahiluna ya ku jahilai Allah ta'ala ya kira su anan wawaye jahilai saboda su sun jahilci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautawa shine gaskiya kuma shine tabbas yanzu abinda suke kiransa ya bauta musu ƙarya ce kuma rashin tabbas ne to yanzu in banda wawanci yaushe zaka zo ni ganawa ka ce in ajana wa in zo in bina ka kaga wannan ai wawanci kenan wanda yake da wannan tunanin yana da hankali bai da hankali ko dai jahili ko hawa to shi sa ubangiji mai girma daukaka a nan ya kira su da suna jahilai waɗanda suka jahilci shari'ar Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya musu cewa to wannan addinin da yake kai ba wani abu da zai yi ya samu rahmar Allah in ba wannan addinin ba kuma duk wanda ya rawa akan wannan addinin ba wai iya ya fada cikin saban Allah ba a'a ayyukan alkhairin da ya a baya ma su rushe wannan ita ce illar yin rawa a cikin addini shine illar yin shirka a cikin addini duk wanda ya shirka a cikin addini to duk irin yadda ya shekara talatin yana sallah yana azumi yana zakka to duk waɗannan ayyukan su sai dai sabon lale ya yi asararsu. kuma ina yake da tabbacin cewa Allah zai ƙara maimaita masa wannan lokacin don ya samu damar yin irin ibadar da ya rasa a baya kai kaddara ko da an maimaita masa Ya yi asarar shekara talatin yanzu ya tuba ya dawo an ƙara bashi talatin inda bai yi wannan rawar ba ai da sittin yake da ita yanzu an gama da abin da zai mai gurbin asara din kenan to shi ne Allah ta'ala ce wala ya uhiya ka kuma lallai hakika ya ma'aikin Allah mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablik kuma mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka wuce a bayanka daga cikin annabawa da manzanni haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya musu wahayi ya ce da su la in ashrakta la amaluka idan har kai shirka to aikinka gaba ɗaya sun lalace a nan wajen Allah ta'ala ya san ba yanda zai yiwu ba zai taɓa faruwa ba Allah ta'ala ya jarraba annabinsa ko wani manzo daga cikin manzanni da yin shirka amma sai aka ce la in ashrakta kamar ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ana gargadin sa to ya kake tsammani gargadin da bai wuce kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai kai tunanin ya wuce ka ai kai ka fi cancanta da wannan gargadi din saboda haka la in ashrakta in har kai da kake jin wannan sakon za ka yi shirka ta hanyar hada bautar Allah da wani ko ɗaukan haƙoƙin Allah ka ba wani ko zuwa neman taimakon da Allah ne yake iya yi ka ce wani ya maka Allah ya ce la yahbaqan na amalu wallahi lamun ɗin da ke cikin da ya yahbaqan da lamun kasar ce ma'ana wallahi ya yahbaqan na ka. wallahi duk ayyukan ka sai sun lalace da gabar wannan ayar ne Imam Malik dan Anas Allah ya ci ɗansa da tarin rahama, yake cewa wannan aya take nuna cewa inda a ce mutum zai yi aikin hajji daga baya zai yi shirka to aikin hajinsa ya lalace da sunansa alhaji to shirkarsa ta mai da shi jiya. saboda haka sai in ya kara maimaita aikin hajji sannan ya dawo alhajinsa an gane wannan kai ya dauka cewa ya sauke farali kai ya dauka cewa man hajja wa lam yarkus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummuhu ya samu wannan garabasar a'a garabasar ta rushe Allah ta'ala ce wala nan minan khasirin kuma lallai da ka zamanto cikin asararru kun gane wannan to shine a aya ta gaba ubangiji mai girma daukaka wannan aya Allah ta'ala ya nuna cewa duk wanda ya shirka aikin sa ya lalace kamar da ya faɗa ayar da ke cikin suratul al'am wala da la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce inda za su yi shirka duk abin da suka aikata a rayuwarsu gaba ɗaya ta lalace ya lalace sallar su ta lalace azumin su ya lalace aikin hajjin su da umarar su duk sun barar Allah ka kare mu daga shirka saboda shirka babban zalunci haka Luqmanul Hakim ya ga ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a gaba sai Allah jalla wa ala yace da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu shi fa Allah kadai zai bautawa ba wani bayan Allah balillaha a'budu ka gaya musu bali ku bari Allah a'budu ni balillaha fa'budu ka gaya musu cewa bal bari dai Allah fa'bud ni Allah kadai aka umarce ni in bautawa a nan wajen takadirin zancen ko asalin zancen shine fa'budillah ka rabu da su ka bautawa Allah shine asalin zancen to amma sai aka yi abinda malaman larabci suke kira da suna "A taqdimu ma haƙuhu a takhir akwai abinda a ka'ida shi ya kamata to amma sai a ɗauko na ƙarshen sai a da da shi farkon na farkon a mai da shi ƙarshen to wani akwai wannan ka'idar a cikin harshen larabci ita ce ka'idar da suke cewa "A taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu ayin Allah zo ka bauta wani bayan Allah ba wanda zai maka wannan saboda Allah ya rufe kofar shi kadai za a bautawa irin wannan shine abin da Allah ya faɗa a yadda ke cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ka san asalin zancen ai na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka muna bauta ma muna neman taimakonka don aka ce muna bauta ma muna neman taimakonka kaga ba a daure kalmar ba wannan sai ba wani kofa ya ce to ai na dan bauta Allah bari dan dana bauta wani ma suna bara suna karuwa in gano wannan to amma da aka ce iyyaka na abudu kai kadai muke bautawa to kaga ba wani bayan wanda ya san girman Allah ba zai taɓa rena wani abu da ya zo daga wajen Allah sawa'un wannan abin na bauta ne ko wannan abin na umarni ne ko wata kalma da take tahowa daga wajen Allah jalla wa ala ba duk wanda ya san girman Allah ba zai wasa da dukkanin wani abu da Allah ba yanzu ka kalli masu mulki a cikin masu mulki kai ka isa kai wasa da wani abu na mulkin su yau a ce ga telan shugaban kasa ya isa yi wasa da rigar shugaban kasa telan ma ai na musamman ne yau a ce ga wanda yake kula da abincin shugaban kasa ya isa yi wasa da saboda ya san girman wanda yake ma aiki to walillahi al-masalul a'la Allah yana da misalin da ya wuce wannan ne saba ku saba ulu fa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira daukaka wacce take mai girman gaske to kaga idan akwai wani wanda ya cancanta akan ai kaffa kaffa da al'amuran sa bai wuce Allah jalla wa ala to amma abin takeici abin ban mamaki abin da zai sa ka bakin ciki a rayuwa sai kaga hatta a cikin musulmai ana samun waɗanda suke izgini suke wasa da ayoyin ubangiji ne girma ɗaukaka wani sai ya ɗauki ibadar da Allah ya ce a yi ta a matsayin kwamedi yanzu da azumin nan ya zo irin waɗannan mashiritan yaran 'yan kwamedi sai ka ga wani suna ta kwamedi da azumi a yi kwamedi da sahur wai rana ta fito sai ka gwani rufe rufe rufe mai sahur ɗin ko kuma a yi kwamedi da shan ruwa ko a yi kwamedi da yadda ake jin yunwa kaga mutum ya zo ya kwanta ana ta shirka masa ruwa wai shi yunwar azumi yake yana komedi da wannan to wannan ne da ayoyin ubangiji mai girma daukaka wasu kaga suna yi da ayoyin alqur'ani sun mai da su abin wasa a rage wasu kalmomi a cikin maganar Allah a rage wasu haruffa a yi musu wani style da za a bayar da dariya da su ga Allah yana cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke ma izgiri la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum irin waɗannan in an tsiye su aka ce me yasa kuke waka ai ba da gayya muka ba ai mun yi imani da ayoyi din kawai wasa ne illa ba na qudu wal kawai dai muna yin wasa ne muna yin komedi shine Allah ya ce kun ka gaya musu ya ma'aikai Allah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ayoyin Allah da sakon Allah da girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka kasance kuna wa izgili Allah yake la ta'tazir kada ku ba da wani uzurin cewa wai comedy kuke kad kafartum ba da imani wannan abin da kuke kai aikatawa ya sa kun kafirce bayan imani saboda haka irin waɗannan abubuwa suna da girman hatsari kai da kake kalla kake dariya kana kilka dariya kana cikin matsala maka ta yan yaran yanzu suka ce kana ruwa hmm. wallahi kana cikin ruwa tsamo tsamo tsamo ka sai istighfari tsamo ka sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala saboda haka wasa yayi wasa amma banda zungurin uwar miji da kabariya duk abin da za ku yi taɓa dokokin Allah ku je can ku yi shirman ah, yanzu ku kalla irin waɗannan da suke irin wannan shirman ranar da suka taɓo wani shugaba a cikin shugabanni kyale sai yake nawa aka kama aka yi su kullum nawa aka kama aka daure nawa aka kama aka ɓata ba a san da su saboda sun yi wasa da masu mulki to kuma Allah sai zamanto shi ne abin wasa wannan bai cancanta ya zamanto abin wasa ga ɗan adam shi ne Allah ta'ala anan yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadari lallai su masu irin wannan aikin busu girmama Allah yanda Allah ya cancanta a girmama shi ba wannan aya tana da fassarar ta a ƙasar Hausa eh. ma fassarar da ake mata a Hausance ba daidai ba ce ba Shi ne irin abin da malamai suke kira da suna a tafsirul qur'ani bil ishara hmm. a tafsirul ishari wato ka ringa fassara alqur'ani da ishara kawai ga wata kalma ta dace da wata ma'ana a yaren garinku ka fassara alqur'ani da ita to irin wannan fassara alqur'ani da shi haramun ne su a ƙasar hausa idan ka ji an cewa ma ƙadarullah haƙa ƙadari wani lokacin ma zai kaji cewa ma ƙadarullah haƙan ƙadari wai ana nufin cewa Allah ne ya kaddara wannan kawai ya ɗauka kalmar kaddara, kawai kaddara aka ce ai nan Allah cewa ma ƙadaru ba wa ma ƙaddaru ba ina fata mun gane wannan qadar shine aljahu wa sharaf girmamawa da mutuntawa da ɗaukakawa mun gane wannan saboda haka wanda ya ce yi kaddara ne to kaga wannan da yaren garin su ya fassara ba haka alkur'ani yake nufi ba kuma galibi irin wannan zaka ga yana da yawa a cikin yaren mu ana bata alkur'ani da shi Allah ka kare mu amin ba ayar da muka karanta a satin da ya gabata innaka mayyitun wa innam mayyitun sai a ce me maganin mayu ce lalabisa fi batsanihi maganin ciwon ciki baka shafna an ka gida aka maganin ciwon ido wa alqaitu alayka mahabbatan minni maganin soyayya malik yawan da shine maganin mallaka <laughs> a ranar duk tafsirul ishari ne ba fasirin na baku ba na eh shi ne mana ba sunan na ku ba su ne Allah yau man abu san tsam maganin kunama lallai ma su tsohon garbi ne ashe kana da kundi ashe kana da kundi a ƙasar Nijar na taɓa zuwa wani wa'azi a kusan shekara ashirin kenan bayan da suka wuce wuraren 2005 muka je wani gari a kasar Nijar wa'azi. To muka tarar da wani yana wa'azi. Eh, abinda ya faɗa akwai hikima a ciki, domin jan hankali ne zuwa ga mutane su shiga addinin musulunci, amma shi ma ya amfani da irin wannan. Wai yana ba da labari ne ya je wani garin maguzawa, sai wani ba da ya ce masa, to ai an ce a ƙur'ani babu abin da Allah bai faɗa ba to ni ba zan musulunta ba sai na ji inda aka faɗi sunan babana a Qur'ani yace to ya sunan babanka yace sunan babana kuka yace to ai akwai shi a Qur'ani da ya ja masa aya cikin suratul Juma'a wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan yanfardu ilaiha wa tarakuka a yadda dai ba da labarin ya ce to da ya ji an ce wa tara kuka ya ce iya eh, fito to na musulunta amin ya sai ya kayu alkali zariya in amma irin wannan addu'a sai ce da yan kudin kashewa Allah ta'ala ce wa ma qadarullah hatta qadarihi ba su girmama Allah irin yadda ya cancanta a girmama shi ba to a gaba sai ubangiji mai girma ɗaukaka, ya faɗi wasu abubuwa da suke nuna girman Allah waɗanda za su sa ɗan adam ya ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm qiyamah Allah fa saboda girmansa ƙasan nan da kake gani gaba ɗayanka da abin da ke cikin ta kanka Allah zai masa rana jiya. duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya na farkonta da na ƙarshenta Allah ta'ala zai danke ta a hannunsa mai Allah wa ta'ala kuma ɗaukaka ta tabbata ga Allah amma yushe, yushrikun dangane da abin da suke shirkanta Allah da shi hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari na'am daga ruwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a habarun min ahbari min al-ahbari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani malami daga cikin malaman yahudawa idan aka ce habar ko hibur ana nufin malami a cikin yahudawa kenan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama Faqala sai ya ce ya muhammad ya kai masoyin Allah shi haka ya faɗa amma ni ba zan iya faɗan sunan haka a buɗe ba inna najidu anna Allah azza wa jalla yaj'alu samawati ala isba'in yace a cikin littafin mu na at-taura akwai wata aya da take gaya mana cewa ranar alkiyama Allah zai dauki sammai gaba ɗayan su ya dora su akan dan yatsan sa guda ɗaya wal ardina ala isba'in haka kasai guda bakwai zai tsora su akan ɗan yatsansa guda ɗaya. wa shajar ala isra'il duk bishiyoyin da suke duniya da ciyayi da duk wani abu da yake tsorowa daga ƙasa ne a shajar zai tsora su akan ɗan yatsa guda ɗaya. wal ma'a wal kura ala isra'il manya-manyan ruwaye da manya-manyan tekuna da manya-manyan ƙoramu Allah ta'ala zai taura ko kuma yaya yake a cikin littafin ku fa ya ƙulu ya ce idan Allah ya yi wannan sai ce anan maliku manil mulkul yau hmm. ni ne mai mulki ni ne sarki manil mulkul yau a yau wanene ne wanda ya isa ya zo ya ce yana da mulki duniya gaba ɗaya su shuru ba wanda ya sai ya amsa sai kudurar da ta yi magana Allah jalla wa ala da kansa yi magana kuma zai ba kansa da kansa amsa sai ce lillahi alwahidil bayan an rasa kowa da zai iya bada amsa Allah ya tabbatar da cewa kowa gajiyayye ne kowa ya kasa kowa ya ba wanda zai iya duk tsageru da yan cika baki kowa bakinsa ya yi murus ya mutu sai wanda ya maganar ya ba kansa da kansa amsa tambaya daga Allah amsa daga Allah limanil mulkul yau idan ya ji shuru sai ya ba da amsa yana mai nuna cikakken batarsa da ƙarfin ikonsa da cewa lallai ya kai ya isa ya karya duk wani mara kunya duk wani mai girman kai an ga ƙarshen duk wani mai jiji da kai ya gane cewa ba shi da wayo shi sa sai Allah sai ya bawa kansa da kansa amsa ce lillahi alwahidul qahhar wanda yake da mulki a yau wanda yake da iko a yau yanda ya dama haka za a sha shine Allah alwahid daya daya alqahhar wanda yake da rinjaye akan kowa da wannan malamin yahudi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه sai manzala sallallahu alaihi wasallam yayin dariya har sai da aka ga haƙoransa. galibi za ku ji in sahabbai suna ruwa ya su ce annabi yayi dariya har an ga hakoransa saboda dariya ba dabi'ar manyan mutane ba ce ina ba ta mun gano wannan ita dariya larura ce take sawa a yi ta amma babban mutum a ja aji a kama gida shine babban mutum in an yi abin farin ciki ai murmushi shi ne kamala murmushi shine kamala amma dariya kya kya kya kya mu kya kya ta mu shakata to wannan an shiga halin hauka da tabin hankali kenan yasa Allah yake ubannin mu ne da takaita dariya wal yabhaku qalilan wal yabku kaseera to shi yasa idan aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dariya irin wanda har sai da ya bayyana haƙori to ta zama abin rawaitowa dan an san ba ɗabi'arsa ba ce ba kuma ko da yaushe yake yin ta ba tasdiqan li qawli mazala yayi dariya ne saboda gaskata zancen mai alkhairi ko dai alkhair shine Allah ko kuma alkhair shine alqur'ani ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wa bayahudan wannan aya wa ma ba haka qadarihi wal ardu jami'an wasu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ma'ana da ji wancan magana a cikin littafin su sai murna dan a cikin littafin alqur'ani ma akwai irin ta. to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya yace dai wannan aya tana nuna mana girman Allah da buwayarsa da ɗaukakarsa a kan bayi daga nan sayari da gaba. ونزغ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها يندأ القيامة ذات كتج ne a lokacin ne masu ƙaryata tashi bayan tashin alkiyama za su san cewa lallai abin da suka babban kuskure ne zama abin da tsakari ta za su gan shi a zahiri da kuma yadda Allah zai sauko gaban halitta don yin hisabi da yadda za a yi hisabi na adalci kowace rai a ba ta abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta ba da kuma makomar kowa za mu ji yadda za a yi ta ba da 'yan wuta in za su shiga wutar jahannama za mu ji yadda za a yi lale da mara ba, a marabci 'yan aljanna da kalmomi na jin daɗi da riyala kuma za su shiga gidan aljanna za mu ga kuma yadda makomar kowa za ka kasance sannan kuma za mu ga yadda Allah zai kulle duniya da abin da ke cikinta za a fuskanci wata sabuwar rayuwa ko dai ɗan wuta ya dawwama a wuta ko ɗan aljanna ya dawwama aljanna a ja kofofin a rufe shi kenan Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin hmm. Allah ya gode makansa nan duniya ta kare to tafsirin su filla filla sai kuma gobe insha Allah abinda muka fada daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko wani zuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana a ina sanin sai gobe insha Allah Allah ta'ala ka gafarta mana ka yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ka jikan mu ka jikan magabatan mu Allah ta'ala ka rufa mana asiri duniya da lahira halin da muke ciki a wannan rayuwa Allah ka mana sauki halin da al'ummar musulmi suke ciki a duniya Allah ka ba mu mafita a ciki halin da al'ummar musulmi suke ciki a wannan ƙasa ya Allah Allah ka ba mu mafita a ciki Allah ka zaba mana shugabanni na gari ubangiji ta'ala ka zaba mana shugabanni waɗanda suke tausayin mu waɗanda suke kaunar mu waɗanda suka damu da bukatunmu waɗanda za su taimaka mana cikin tattalin arzikinmu Allah duk wanda zai kuntata mana ya Allah ka san shi ka san dabararsa ka san tanadinsa Allah ka karya dabararsa Allah ka rushe tanadinsa Allah kada ka bashi nasara a kanmu Allah ka bamu nasara a kansa Allah ka. kawo mana ƙarshen halin fitintunu da ake ciki a wannan yanki namu na arewa mai albarka Allah ka kama da lafiya da zaman lafiya Allahumma fil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alamu bihi minna ya rabbal alamin Allahumma fil lana warhamna wa afina wa anna Allahumma tajawaz anna sayyi'atina Allahumma fsilna bil ma'i wal thalj wal barad Allahumma nafsina min adh-dhunubi wal khataaya kama tunassa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا في تيسير كل عسير إن تيسير كل عسير عليك يسير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا رفة عين اللهم